Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatu. Barkanmu da wannan lokaci. Barkanmu da sake saduwa da ku a sabon littafin da za mu fara karanta muku, wato Abutrap, wanda zai dinga zuwa muku a kullum. Abutrap littafi ne mai matuƙar ƙayatarwa da nishaɗantarwa, sannan da jarabawar rayuwa kala-kala. Ku dai ku kasance da mu a kowane lokaci. Bismillahir Rahmanir Rahim. Abu Turab, kashi na ɗaya. Aliyu kana ji na? Ne ne za kai gurin shakatawa, ka kula da ita sosai, kan hanyar dawowa tana buƙatar ta shiga botik. Please, ka kula da ita fa, na yarda da kai shi yasa na zaɓe ka, ka kai ta duk inda take so. Ka san ne na da matsala, please ka kiyaye. Hajiya Zulfa ta ƙarasa maganar da taushin murya. Cikin girmamawa a Turab ya amshi makullin motar, yana faɗin, "Insha Allah za a kiyaye, to tafi to mu tafi." Yi maganar, muryarsa a sanyaye, yana miƙewa tsaye lokaci ɗaya. Nana, Nana, Hajiya Zulfa ta shiga kwala mai aikin ta kira. Da gudu Nana ta fito, gami da zubewa a gaban Hajiya, tana faɗin gani Hajiya. Je ki ce ne ta fito, su tafi, rana tana yi. Da sauri ta miƙe tsaye, ta nufi hanyar staya ɗin, ta bi umarnin Hajiya. girgiza kai kurum aliyu ya yi ya bar falon yana jiran isowar uwar gijiyar tasa wanda bai fi sati da fara aiki a ƙarƙashinta ba amma ya lura sam ko kaɗanai na bata da tarbiyya ga ta da wulaƙanta ɗan adam da ji da kai yana cikin sauran mutanen da take wulaƙantawa wulaƙanci ya wuce ta shi wankin fatis ɗinta da kuma breziya ya lura tana neman abin da zai wulaƙanta aliyu ne haka ita ma ta yi mamaki da abokin mahaifinta ya kawo mata shi a matsayin direba ɗinta. Ranar ta farko da ta fara ganin Abu Drab, kyawunsa ya tafi da imaninta, amma buɗar bakin abokin mahaifin nata. Cike da girmamawa yake faɗin, ne daga direba nan na samo miki mai kula da komai naki. Ya yi miki ko a canza. Zan jaraba hakan Abba, ta faɗa cikin isa daga dara. Sannan ta mai da kallonta kan Abu Drab. Nan take ta ga kwarjininsa ya cika ta. Ya tsana fuska ta kafin ta ce, sunan kafa. Haushi ya kama shi amma ya daure ya ce, Aliyu, amma an fi sanina da Abu Turab. Sunanka bai dace da kai ba, ta faɗa. Ta faɗa cikin ko in kula, da mamaki ya kalle ta, saboda me ranki ya daɗe, saboda kana talaka, sunanka sam sai irin ‘ya'yan manya. Da su ya fi dacewa, bai yi magana ba, da alama wannan yarinyar za ta yi zafin kai. Ba na lamba wayarka ta faɗa cikin bashi umarni. Babu musu Aliyu ya shiga karanto mata. Zan tsara maka abubuwan da za ka ringa yi min. Ba a matsayin direba kawai ba. Ta kai za mu ringa leƙa kamfani ɗina. Sauran sharuɗan zuwa an jima za mu yi magana. Nan ta mai da hankalinta kan Alhaji Sule, wanda ya saki baki yana kallon hali irin na Naina. Za ka iya tafiya Abba, zan kira dadi da faɗa masa. Na yi mata sallama kamar zai mata sujada. Haushi ya kama Abu Turab. nan take fara da na sanin karban wannan ta yi na Alhaji Sule wanda da alama tafiyar tasu ba za ta yi daidai da Naina ba. Je ka ka haɗo min ci ka kawo min ta faɗa tana danna wayar hannunta. Baki ya saki yana kallonta. Ya matsa fuska ta yi ta ce zan maka gargaɗi na ƙarshe ba na maimaita magana haka nan ba zan fara ta kanka ba ta ƙarasa magana murya ta cike da rashin son wasa. Hanyar ƙaramin kicin ɗin ta nuna masa mikewa tsaye yana kallon yanayinta, bai ce komai ba ya nufi kicin ɗin. Yau ko ta ƙarfi ko ta tsiya, a shirye yake da ya ɓata wa Nene wannan moment ɗin nata. Ya lura tana cikin farin ciki. Riga da wando ne a jikinta na English West wanda suka kama ta sosai. Sai ɗan ƙaramin mayafi da ta rolin ɗan kanta da shi. Duk inda mace mai kyau take, Nene ta kai, amma a wurin Aliyu, kyawun ɗan maciji ne tunda bata san darajar talaka ba. kafin ta so har ya buɗe mata motar ta shiga gidan baya ta shiga ba tare da ko ta kalle shi ba ya mayar da murfin motar ya rufe tafiya suka yi mai nisa duk da nena ba ta san ko'ina a kan garin kano ba amma ta yi mamakin ganin inda aliyu ya kawo su kallo ɗaya ta yi wa symbol ɗin na school ɗin ta ɗauke kanta tabbas wannan makaranta ce amma irin ta 'ya'yan talakawa ko sunan makarantar ba ta kalla ba balle ta karanta A masifance ta kalle shi, me hakan ke nufi? Ta faɗa cikin faɗa da masifa. Ɗage mata gida ya yi, a yi min afuwa Mrs. Naina. Mrs. Naina canji ko? Budurwata zan ɗauko, lokacin tashinsu ya yi. What? Waye kai? You are very stupid. Da alama baka san aikinka ba ko? He! Yi magana da kakkausan murya. Za ta yi magana ya saurin ɗora hannunsa akan ɗan ƙaramin bakinta. gami da faɗin shi. Naira ta ƙara fusata, cikin fushi ta ture hannunsa, lokaci ɗaya ta jawo tishu ta shiga goge bakinta. Duk da tana bala in san jan bakin a ɗan ƙaramin bakinta, haka ta haƙura ta goge shi tas. Ta jefa a buturaf tishin kyawar fuskarsa. A fusace ta fito daga motar, shi ma haka fuskarsa babu walwala ya fito. Da alama zai koya wa yarinyar nan hankali. Zai yi magana ya ji muryar Nur na tuhuwa da gudu ta da faɗin oyoyo na. shi ma da murna ya juyo ga nur ɗin cike da fara'a yana ware mata hannayensa duka biyun tsoro da mamaki suka bayyana akan kyakkyawar fuskan naina da gudu nuriya ta zo ta shige jikin turab ɗin duk da ya fi ta tsawo nesa ba kusa ba nur ba za ta wuce shekara goma sha hudu ba a duniya dungume ta yi gam a jikinsa haka lokaci ɗaya ya ji yanayin jikinsa ya fara canzawa. Saurin zare ta yi jikinsa, ta ɓata fuska lokaci ɗaya, cikin cuno baki ta ce, Ina ka shiga ne yaya? Baka kai ni skul ba, sai anti ne ta kai ni. Mun yi faɗa, ta ƙarasa maganar cike da yarinta. Murmushi mai kyau ya saki, sai da dimfil ɗinsa suka lotsa, wanda ya ƙara wa fuskar shi kyau. Hai Firiti, ya faɗa cikin wani irin salo, skul ba zan canza miki kwanan nan, ko ba kya so ne? Da fara'ata ta jiyo tana dariya, take faɗin, ina so mana. Amma irin school ɗin su fikira ke so. Ta faɗa tana ƙara ɗan turo kyakkyawan bakinta. Oya na ji, zan saka ki. Amma da sharaɗi. Da sauri ta kalle shi, tana buɗe manyan idanuwanta. Masu ban sha'awa take faɗin, menene sharaɗin? Murya ƙasa-ƙasa yake faɗin, yau za ki taya ni bacci, tare za mu kwana ko? Kin yarda? Cikin zaro idanu ta dafa ƙirji, take faɗin malamin islamiyyan mu ya ce haka haramun ne ba zan yi ba gaskiya haɗe dai abu turab yayi yana kallanta Wa ya faɗa miki ni ba mijinki ba ne no yaya nan take abu turab ya haɗe rai me yasa to an fa mana aure baki ji haka a bakin anta ba ne zai yi magana ya ji nena ta sha gabansa ranta a mungun ɓace a ɓace take sa, nan take fuskarta ta juye wani irin rikici kafin ya magana ta zabga masa wani wawan mari kai wane ne da ka nemi wulaƙanta ne? wannan ƙazamar yarinyar zan ɗauka a motata bari ka jin faɗa maka ba komai talaka zai bugi ƙirji ya ce sai yayi ba haka ba kwai ɗan masu hannu da shuni zai yi ba talaka ya bugi ƙirji ya ce sai yayi ba zip ɗin bak ɗinta ta zuge ta ciro bendin ɗin dubu ɗaya ta danƙa masa hannu ta ce na sallame ka ba na son ƙara ganin wannan fuskar taka ful ne ta ƙarasa magana a fusace gami da nufar motarta ta tada motarta ta ja a guje ta buɗe su da ƙura yaya wannan wace ce nur ta yi magana murya tana nuna tsantsar ɓacin rai ji yake kamar ya aza hannu aka ka ya yi ta kurma ihu sai dai babu halin yin haka yana buƙatar ya zauna shi kaɗai ya yi tunani ta hanyar da zai shiga rayuwar naina ko ta tsiya ko ta bala'i sai ya shirya mata wannan girman kan nata haka sai ya koya mata hankali tabbas sai ta da na sanin sanin aliyu yusuf bamalli a cikin rayuwarta to masu sauraro a nan za mu dakata a kashi na ɗaya sai mun ƙara haɗuwa da ku a kashi na biyu kar dai ku manta da yin subscribing kana ku taɓa alama ƙararrawa domin ku dinga samun shirye-shiryenmu